a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To da farko dai sunana Ahmad ai Ahmad. Ahmad. Ai Ahmad. Kana da inkiya? Kawai wannan shine sunan dai. To kai mawaki ne ko makiɗi ne ko mm, a masana'antar nishadi menene eh, a ina kashi kwarewa? To zan iya cewa ni mawaki ne sannan kuma producer ne ne. Nakan iya mutane producing waka ma'ana in shirya musu waka sannan kuma in yi da kaina. kai da kanka mm. ma'ana kamar bangaren rekodin yaran waka da sauran su kiɗa ne kawai ba na yi a cikin masana'antar nan amma dai abin da ya danganci waka ne ko wace iri na kai ko wace iri mm. ko hip hop ko ta nanaye duka kana yi bangaren waka hausa dai ko eh, a ta hausa fa ai akwai akwai ta nanaye ta soyayya zalla mm, akwai soyayya akwai fadakarwa akwai siyasa da sauransu duk ina yi duka na yi kamar muna batun shekara nawa da shiga wannan masana'anta kai akalla na dan da shekara goma kaɗan da shiga sabgan dan na daɗe gaskiya to me ji hankali ka ka shiga harka ta nishaɗi wato gaskiya na duba na yi nazari na ga ba abin da ya fi saurin isar da sako irin waka wanda za ka ko gaskiya ka faɗa wa mutum yana yi yana gyaɗa kai haka zai ji sannan kuma ya fahimta ba tare da ya ji haushinka ba sabanin in a ce misali zuwa kai kai tsaye ka faɗa mai gaskiya ko wani abu ran shi zai ɓace su da sauransu amma ta ɓangaren nishaɗi ne kana waka da kiɗa da salo da sauransu za ga nan da nan mutum ya ɗauki abun kuma ya amfani da shi ba tare da ran shi ya ɓace ba da sauransu. to a tsakanin shiryawa da kuma yin waka wanne ka fara yi. eh abin da na fara yi gaskiya na fara yin wakar daga baya kuma sai na koyi aikin ta wanda yanzu haka ina da studio na wani kaina wanda nake aiki sannan kuma nake wa mutane aiki. Da wace waka aka fara? to akwai wata waka sunanta kin yi fice wanda a bangaren soyayya take da ita na fara ya take kin yi fice kin zamanto tauraruwa banda ke banda sauran abin yabo wannan ita ce shi ne amshin ta mm, kawai kin san wani lokacin ah, waka ba wai sai lallai masoyiya ba dai waka ce aka ce ta soyayya za ka duba ka ga ya soyayya take kuma ya ya kamata ka buka waƙe wani abu daga cikin soyayyar sai ka ɗauki wani abin ka waƙe shi a ciki mm. to banda ita wace ce bakan damiyar ka a waƙoƙin da kai to ce din ce bakan damiyar mutane tunda ni abin da mutane suke so shi zan ce shine nan akwai wata akwai wata alƙawarin da muka da juna wanda true life story ne abin da ya faru da ni bangaren soyayya haka na bada labarin shi to gaskiya ina ganin mutane suna son wannan wakar sosai da sosai sannan kuma ni ma kaina na ji takan tana min da abin da ya faru tun da abu ne wanda true life ne ya wakar take alkawarin da muka yi da juna ki cika burin zuciya kukan kike sanya na kuka don ki sun kisa ba ni ke wannan shine amshi yayanta ne suka kisa ba ka ita mm, gaskiya abin da ya faru kenan a daidai lokacin saboda me aka to gaskiya ba na ce ba ban sani ba dai ko dai ko dan sun ga ina harkar waka ne kuma kin san wasu daga cikin mutane sukan yi mana wani irin kallo wanda in ba bincike aka mai kyau ba ba lallai a iya gane ainihin ya mutum ya kyau wani irin kallo ake in kin san aka ce wani lokacin wake dai shi ke bata gari amma kuma kamata a ce ni ina ba da shawara irin haka in aka ga mutum yana neman aure ko wani abu a bincike waye shi ya yake da sauransu a tabbatar da ya yake tukunna kafin a ce irin yadda wane yake haka wane yake. To ai ka dunkule mana zancen ya ake kallon wannan. Mm, shine na ce miki kamar yadda na ce miki uh, ana muku kallon kamar ba ku da da'a ne ko ko eh, to aikin san wani shi yake bata wani misali mm. saboda zaki ga wasu akwai wanda zaki ga suna waka wacce ta danganci batsa irin abubuwan da bai dace ba na rashin da'a da sauransu mm. to sai a ringa tunanin kamar misali duk wanda aka ce yau wani waka yake yi tunda sabga ce zaki ga an ce yau kayi waka uh, in kai waka zaka kira mace za ta zo ma amshi ko kuma ta ma baituka a ciki to sai a ringa tunanin kamar harkar taku ta cuɗanye da mata kuma komai zai iya faruwa which is wani abun yana zuwa mutum a sana'a ne kuma in ya zo maka a sana'a ba da zaka yi dole ka karbe shi a haka kamar yadda kike yar jarida jarida ta zo miki a sana'a ni ma haka waka ta zo min a sana'a ban dauke ta wani abu bayan wannan to kai mana da yi an taba gwada na na hip hop kai gaskiya bana hip hop bana bangaren hip hop okay to ɗazu na cika ce kakan gyara waka idan aka yi waka kakan gyara ta ta ya kake gyara ta wato duk abin da ya danganci murya ba wai waka kadai ba duk abin da ya danganci audio production na kan iya gyarawa kamar irin labarai naku da uh, jingles da kuma irin uh, wakar dai da kuma soundtrack na fim da waye da sauransu duk na kan yi. To muna dai kan wakar misali kenan idan aka kawo kana iya gyara muryar ta yi zaki ko ta yi kauri ko ko Wannan gaskiya ne duk abin da ya kamata a yi waka na kan yi wa waka ta fita daidai. banda wannan matsala da ka faɗa da aka hana ka aure wani irin kalubale kuka fuskanta a wannan gaskiya ni ban fuskanci wani kalubale ba illa ka san kin san kamar lokacin da mutum ya fara abu kamar misali harkar waka ana ganin harka ce ta ɗaukaka da waye da sauransu to farkon farawa ka za a ga kamar irin kamar irin a unguwanmu ni tun da lokacin da na fara ana ganin kamar irin shiru shiru ba zan iya ba waye da waye da sauransu to in ka zuciya wani lokacin haka za a ga ana nuna ka ana cewa wani kaji shi mawaki sai ka ce zai iya bai san harkar ba gonar rago bace da sauransu kuma sai yanzu da na samu nasarori a ciki kuma na wuce inda nake na yi nisa sosai a ciki sai aka gane cewa ashe fa wannan nan da yake cewa zai yi kazan nan fa ashe zai iya to ina ga wannan bai wuce ba zan iya cewa wannan shine kadai abin da ya zama mun kalubale tunda daga gida gaskiya tunda na fara sun yadda da tarbiyya ta sun yadda da abin da zan iya da abin da ba zan iya ba gaskiya ban samu wani matsala ba sun bani goyon baya ɗari bisa ɗari kasancewar sun yadda da irin tarbiyyar da suka bani alfanu fa to waka gaskiya ta mun abin da zan iya ce miki ba zan iya mantawa da shi ba saboda kusan waka ta kai ni inda kuɗi ko wani abu ba zai iya sa ka taka gurin ba dai ba wai irin alfarma ce da kai ba ko wani abu sannan kuma haka zalika ta bani abubuwa da yawa a cikinsu na gaya miki da yanzu inda nake aiki ma'ana studio na wani kaina wanda yake ba wai studio irin je kana yi ka studio ba international studio nake da shi kuma nake sabgata a ciki ta al'adar shirin nan muka yi wa mawaƙi ta tsaye hmm. ce mana baiti ko kuma ya mana amshi ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Mm. Idan muka ta tsaye ka a yanzu za ka yi mana baiti ko amshi ko ka za ka sha kayi. A'a ba magana kayi ne. Waka ce wannan fa fagen fasaha ne ba. Kuma fagen sa kika zo sannan kuma ina da yakinin cewa zan yi. To ai wannan duk dabara kake kana ta bita a cikin. Ba wani magana bita dan maimaita min suna. Dandalin VOA. Mm. Radio ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Mm. To. Dandalin BOA dandali na matasa kunna rediyo sai ka kama karasa da ganki <laughs> wannan da ba na kai mana karasa ganki karasa da ganki zai alƙalanci mm. to muna godiya to muna godiya ni ma baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya